wadda ta dace da ashirin da uku ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara da shida Allah ya sake hada ma wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin kura cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun a karatun tafsiri da muke yi daga littafin radul adhan ila ma'anil qur'an wallafar babban malami Sheikh Abubakar Mahmud Gomi Allah ya ji kansa karatun da ya gabata mun kai karshen tafsirin aya ta sura ta 57 ita ce suratul hadid yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin sura ta 58 ita ce suratul mujadala da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace na'am Allah ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma إن الله سميع بصير نعم بارك الله فيك يوم ما سأل wannan sura ana tare ta suratul mujadala suratul mujadala yar madina ce bil ittifaq malamai sun hadu akan cewa madina aka saukar da ita sannan an ciri sunan surar daga masdar na fi'ili mudari' wanda yazo a sura ta farko aya ta farko qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka daga wannan kalma ta tujadiluka aka ciro sunan sura din al-mujadala ana ta al-mujadala liddilalati ala tsarafai wato bangarori guda biyu suna tattaunawa an gane ku to daga wannan aya ta farko aka ciri sunan suran aka tasrifin sa, ya koma almujadala suratul mujadala tana da ayoyi 21 ko 22 babban abin da take koyarwa shine bayanin yadda majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kuma ladubban da ake karewa a cikinsu da kuma nau'o'in mutanen da suke cikinsa da kuma hali da ɗabi'a ta kowane ɓangare ta kowane irin nau'i na mutum wannan shine babban abin da su da take karantarwa da haka ne a shekha mahmud gumi allah ya ji kansa a littafin sanar da muke karantawa ita suratul mujadala madaniya sura ana cewa ita al mujadala kuma yar madina ce hiya 22 aya tana da ayoyi 22 amma wata riwaya ayoyi 21 ne wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da take karantawa bayanu majalisin nabi sallallahu alaihi wasallam shine bayanin majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kana ya majalisin yake Wal'adabul adabul mar'iyyati fihi da kuma ladubban da za a kiyaye a lokacin da ake zamantakewa ko ake zaune a majalisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa tanawwu man kanu fihi da irin nau'o'in mutane da suke zaune a cikin sa wa suluku kulli fariqin minhum da kuma hali da dabi'a ta kowanne bangare kowanne nau'i na masu zaune a majalisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha lallai Allah ya ji maganar wannan da take jayayya da kai tujadiluka tana yin jayayya ta musu ta ja'in ja da kai fi zawjiha cikin sha'anin mijinta ai turaji'uka ayyuhan nabi wannan da take tattauna da kai kana fada tana fada cikin sha'anin mijinta al muzahiri minha wanda ya mata zihari wa kana qala laha anti alayya ka zahiri ummi shi mijin nata ya ce da ita ke a waje na kamar bayan mahaifiyata kike ma'ana ya kwatanta ta da mahaifiyarsa wa qad salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an zali, ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi game da hukuncin haka cewa mijinta ya kwatanta ta da mahaifiyarsa mahaifiyarsa wanda zamanin jahiliya idan sun yi irin wannan to matar ta haramta ga mutum har abada ke yanzu musulunci ne da aka ta zo take so ta san menene hukuncin musulunci akan wannan matsala fa ajabaha sai maza Allah sallallahu ya amsa mata harumti alaihi yace kin haramta a kansa alama huwa al-ma'hudu min anna muzahira ko min anna zihara mujibuhu firqatun mu'abbada saboda abin da aka saba wanda yi zihari cewa zihari yana wajabta raba miji da mata rabuwa ta har abada wahiya haulatu bintu salaba wanda wannan abin ya faru da ita ana ta da ita haula yar salaba wa zawjuha huwa aus bin samit mijin nata kuma sunansa aus dan as-samit dan uwan ubadatu bin samit wa tashtaki ila Allah tana kai kuka zuwa ga Allah duk sanda tace da manzo Allah su sallam ya rasulullah miji na yi min zihari kafin ta gaya masa haka tana gaya masa ya aure da kuruciya karar da kuruciya ta ya tsofar da ni ina haihuwa yanzu ba na haihuwa ina da dukiya ya cinye dukiya ta shi da yayansa yanzu ba mai aure na sai manzo Allah so sallallahu alaihi ce kin haramta a kansa saboda wannan shi ne hukuncin da aka sani an gane ko to in ta faɗa haka sai ta ce Allah ina kawo kuka gare ka Allah ka gani ya rasulullah kaza kaza kaza sai za Allah ce kin haramta akan shi to shine take kai kuka zuwa ga Allah wahdataha wato kadaicinta wa faqataha da talaucinta wa sibiyatan sigaran da kuma yara kanana in dammatuhum ilaihi da'u idan ta bar a wajen ta bar su a wajensa za su tozarta au ilaiha ja'u idan kuma ita ce ta tafi da su za su yunwa ba ta da nauyin karfin da za ta iya riƙe su in ta bar su can tarbiyyar su za ta gurbata a gidan shi in ta tafi da su yunwa za ta yi musu illa Allah ya ce wallahu ya suma wuta kuma Allah ko ina jin tattaunawar ku, wannan muhawara da kuke aita raji'u kuma faɗin faɗa ka faɗa ta faɗa Ka faɗa ka faɗa da kuke yi wannan muhawarar Allah yana ji inna Allah sami'un lalle Allah mai ji ne basir kuma mai gani ne ai alimun bil ahwal Allah ya san halaye gaba daya duk wani abu da yake ciki Allah ya sani an gane ku nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace tsarki ya tabbata ga wannan da jin sai walci sammai da ƙasa ta ce wallahi inni la fi ba'ifatun min al-manzil ta ce ina cikin ɗakin da suke tattauna amma ba na jin me yake faɗa ba na jin me suke faɗa amma kaga Allah ya ji da haka sai Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakum Allah ya ji tattaunawa kuma hawarar da kuke yi kenan tunda Allah ya ji yanzu za a samu wani hukunci bil munasaba za mu ga cewa nan musulunci ya nuna wato al'adu da ake ya aure wanda bai bata ba musulunci da zai ce ya hana kaza ba to wannan abin zai dore a aure a musulunci an fahimta kun ga nan farko annabi sai ce da ta aikin haramta akan sa da haka aka saba to har ila yau kaga akwai waɗanda suke ta idan mun ce salati ba salatul fati ba kyau sai su ce to da ita taka daura auren uwayenmu saboda haka auren bai ba kenan saboda an karanta salatul fati amma sai suka manta su kuma waɗannan da yawa sahabbai da a gaban gumaka ma aka ɗaura auren nasu ko amma da aka musulunta an ce auren bai ba to da aka yi da aka yi aure a al'ada sai musulunci ya zo ba ci ake sai a sake auren ba an fahimta wannan auren yana yanzu muna zuwa mu je mu yi da'awa idan muka je muka yi da'awa waɗanda suka yi maguzawa muna cewa sai an sake daura musu aure ba za ce za a sake daura musu aure ba saboda wancan auren da suka yi al'adar su haka ne yanzu kawai abin da ba za su yi ba shine tunda sun zo musulunci sai wanda musulunci ya ce ai abin da musulunci ya ce a bari sai a bari ina fatan mun gane alaikum salam sai an samu auren ya shiga cikin muharramat kamar ya muharramat ma'ana auren da aka haramta ko kuwa a'a auren da wadda za a aura din ya haramta a aure ta ko wanda za a aura ya haramta ya aura eh wannan dole za a raba eh amma dai ko su ma ba sa yin irin wannan da wahala ka samu a ce misali mutum ya auri yarsa ko ya auri jikarsa ko abin da ya kama da aka waɗannan da aka ce muharramat da wahala ka ga an samu wannan an gane amma idan an samu to dole a raba an gane to amma ka iya haduwa da timbe sai a to haka ne su sai su ci gaba da kafirshin su to yanzu ya za ka yi sai ka ce to sai dai ku koma kafirshi to daga nan ne fikihun da'awa yake shigowa da aka bu yan da'awa suke da bukatar a ringa ba su training lokaci zuwa lokaci akwai wanda zai je dalilin waɗansu abubuwa na sabo yadda su ci gaba da kafirci misali akwai waɗanda za a je sai su ba za su daina shan giya ba shan giya sabo ne ba ma guji ya saba da shan giya don har giya suke da ita ta yin dawa ce a dawa ce ta yin giya ce ba a tuwo da ita ba a komai da ita giya ake da ita ba wai ita a'a nau'in dawar ne gaba ɗaya ba wai su ware dawa a'a ita wannan nau'in dawar giya kawai ake da ita ta fi kowace dawa da da tsaye an gane ku mu da muke fita wajen su muna mun san irinta lokacin da kana ga an gama aiki ana ga an gama aiki an gama aiki za ka je ka tarar da wannan dawar tana tsaye to ta giya kawai ake da ita nauyinta ne irin gaba ɗaya na giya ne da haka ba za yi to da shi ba ba za yi ko kunu da shi ba ba za yi ba abin da za yi da shi giya za yi to ka tara sun saba shan giya sai suka ce haka to in kun musulunta za ku daina shan giya sai suka a ah, to mu gaskiya sai dai mu bar musulunci ko karka ce to ku bar musulunci dole a'a karbe su a haka nan su yi musulunci shan giya laifi ne haramun ne kabira ce amma musulunci kafirci abin nan zamansu a kan gargajiya da suke wannan kuma kafirci kana nan ana karanta da su ana ilmantar da su za su daina an gane da yawa an ka koma tarihi za ka haka ta faru tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wasu sahabbai ce ba za su iya daina kaza ba ce ba wani abu ku musulunta kuma ƙarshe kaga sun zo sun daina wasu cewa suke ba za su iya yin kaza ba musulunci kuma ana so su yi misali akwai wanda ya musulunta ya ce amma shi zai yi sallah amma babu sujada zai tsayuwa zai yi ruku amma ya dogo ba tafiya sujada in za a yi sallama zai zauna ya sallama amma dai aje goshin sa kasa shi ba zai aje goshin sa kasa ce ba wani abu ka musulunta sallar farko da aka zo sai ga ga manzala tsaye a gaba kowa duk mutane da suke har ga manzala ko ya je goshinsa sai ga to shi waye fa cikin su kun gani ko da ya ce shi ba zai sujada ba da yana gani haka dole shi ma yi zuciyarsa ta gaya masa baka fi kowa ba cikin nan gudu har annabi ma ya aje goshin sa kai waye saboda kai tafiye sujada kaga musulunta ta sa da annabi ya ce to ba zan karbi musulunci gaba shikenan sai ya tafi saboda lokacin shaidan ina kansa wanda zai gaya manzo Allah ya rasu la'ana so zan musulunta amma ina laifuka ni ba zan iya daina su ba annabi ya ce ba na buka musulunta kawai abu ɗaya nake so kai min karkai min ƙarya kawai ni sharadi na kenan karkai min ƙarya ƙarya kawai ce ƙarya kawai ita ce kai min alƙawari ba za ka yi min ƙarya ba ce ne maka alƙawari ba ƙarya tsakanin da ya karbi musulunci je ka duk abin da ka ga dama ka je kai ina tafiya ɗaya daga cikin laifukan da ya saba yi ya ga wani zai yi har zai attempting sai ce to yanzu fa in wannan abin ta yi wa Allah ya annabi wahayi ya gaya masa na yi in ya kira ni ya tambaye ni in ya ce na yi in na ce ban yi ba na saba alkawari na yi ƙarya in kuma na ce ne za a yi mu hukunci ce daga yau na daina wannan laifin ana nan ana nan ina barin wannan ina barin wannan sai da ya koma duk wani laifi da yake cewa ba zai iya daina ba ya daina shi an fahimta to da aka yan da'awa suna bukatar irin waɗannan darussa saboda yin aka je da'awa a rinka sanin ya za a yi mu'amala da da su waɗanda ake kira farko mutum ya san fiqhul aulawiyyat wato me ake fara gabatarwa daga shi sai ni da haka annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga da ya tura mu'azu zuwa yaman sai ce liyakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahada an la ilaha illallah farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi ne su shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wato zuwa kalmar shahada to sai sun yi da'a ga wannan to kuma sai ka ce Allah ya farlanta muku sallah sai in sun bi ka sai ka ce to kuma Allah ya farlanta muku zakka kamar yanzu babu hikima sosai ya ka je wajen baiwa mutane musulunci ka zo yi musu bayanin abin nan musulunci a kawo musu wannan rukunai ga baki daya babu hikima sosai amma idan an lura cewa za su iya abin nan to babu laifi ko kuma ga musu arzan musulunci yana da rukunai guda biyar ina shi kalmar shahada yanzu kayi sai sallah sai zakka sai azumi sai hajji shikenan kyale shakan wani na aka gaya masa ga zaka daga dukiya kaza kaza shi yana na yana ta ziga shi aka ce za ka yi azumi za ka kwana 29 ko kwana 30 tun ketowar alfijir har rana ta faɗi ba za ka ci abinci ba nan ma dan zai zuga shi amma a bari idan ya gan lokacin da mutane kowa suke yi ana ilmantar da shi to shi kenan zai ɗauka kuma kowa yana shi ma zai to da haka waɗannan abubuwan suna da kyau a saka su a cikin consideration wajen lura a lokacin da ake gudanar da harkokin da'awa musamman ga mutanen da suke wato suna nesa da musulunci ko kuma suna da masu ziga su suna da masu ziga su a matsayin ko ana so za a karbi dukiyarsu ko ana so za a wahala da su ko abin da ya kama da haka wallahu a'lam to dai irin waɗannan abubuwa da aka tawo da su daga al'ada to an zo musulunci ba ta ke shi na wancan da yi ba a'a haka ake dorawa kawai sai a gina daga yanzu wa hadhihi alqissa tadullu ala anna majlisahu sallallahu alaihi wasallam yanaluhu adh-dhakara wal unsa wannan ina wannan kissa na nuna cewa majalisin manzo Allah sallallahu kowa yana halartar namiji da mace wa sharif wa sharifu wal wadi' da mai daraja da kaskantaccen mutum wa fi hurriyatul kalam wal muraja'a a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yancin magana akwai yancin tattaunawa yin musu a faɗa ka faɗa abinda ake nema ka kawo hujja wasu hulatul amr fi kulli shay kuma a majalisin za Allah akwai sauƙin al'amari a komai duk wani abu mai sauƙi ne yana da sauki wal amnul kamil fi muqabalatihi bi su'ali sallallahu alaihi wasallam kuma akwai aminci cikakke ka fuskance shi da tambaya e ya maka baka gamsu baka ce ka sake wata tambaya an gane ko ba shi manzo Allah ba irin ba irin abin nan malaman dariƙo ko sufaye ko a ce a gaban malam ko da yake yanzu ma ahlus sunna wannan abin ya shige su an gane ku kuma ba daidai bane ce ga wani malami shi ba ya sa tattauna da shi ba ba daidai bane duk girman malami za a tattauna da shi za a abin da ya faɗa ba a fahimta ba za a sande shi a ce gashi gashi ko kuma wani abu da ake gani ya yi kuskure a gaya masa shi wannan abin kuskure ne in yana da wata wujiha sai yi bayani an gane ku to wannan illa ce da ta shiga cin halus suna a yanzu an gane ku ta shiga cin halus suna. to da haka dole a yi kokari a dawo abin nan duk girman malamin ya faɗi magana da ba fahimta ba ya masa tambaya ya tambaye shi yi mutane bayani an gani ba rashin kunya ba ne ba rashin mutunci ba ne ba wani abu ba ne shi addini ana so a yi shi a bisa fahimta ta kwarai an gane ku to ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matar ina faɗa tana faɗa ko to akwai malamin da ya fi shi kun ga babu da haka duk wanda ya faɗi abin da ba abin nan ba a sunday mode da ya kamata a tattauna amma dai a yi tambaya har a fahimta wannan ba wani abu bane a ciki kuma idan ahalu sunna suka yi adaptin wannan suka yarda da shi to sun sauka daga tafarki irin da sunna to haka na ko wasu malamai da eh, matsayinsu ya kai ba kama ya sakai mu'amala da su ba to kuma ba a haka an fahimta ba a haka da yawa muna cewa to ai idan aka kyala kowa yi kaza kaza yaushe za ya kaza yaushe za ya kaza mun saki tsari ne na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abuwa suke damu amma in mun dauki rayuwa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su zama na cikin sauki an gane wa huwa yusarihuhum bil jawabi fi ma qad unzila ilayhi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana musu a fili ina ba su amsar abin da aka suka tambaye shi cikin wahayin da aka yi masa ba wai kawai shi yake ga dama ya faɗa ba wai yakuffu anil jawabi fi ma lam yunzal fihi ilayhi hatta ya'lama hukm Allah fihi kuma aka tambaye shi bai sani ba yana ya yi shiru har sai ya san hukuncin Allah cikin wannan abin sannan ya bayani amma idan za ka yi masa tambaya ɗari in bai sani ba zai maka magana ba zai ce da ki gashi ba an gane wannan yana wanda bai san gaibu ba an gane kuma yana nuna cewa amintacce ne yana da amana baya isarwa sai abin da aka aiko shi ne. da aka Allah ya ce walau takawwala alaina ba'd al-aqawil da akhadna minhu bil yamin da zai kirkiran mana magana ya fada kan harshen sa ba mun muka ce ba ce da mun kama shi da mun danke shi danka mai karfi ma'ana da mu masa azaba Kama ba zai ba da aka yace walau an gane lau harfin kina'in lilintina wato aka ce da za a yi kaza cewa da mutum zai yi kaza mana ba zai yi bane an gane ku amma bai kasa kaddara da zai yi to da kaza zai same shi to wanda yana nuna mana da annabi sallallahu alaihi baya gaban kansa ina jiran wahayi daga Allah da haka wannan matar da ta zo ya ba ta amsa abin da shi isa isani a al'ada a wannan lokaci da Allah bai saukar masa da komai ba akan haka an fahimta to kuma da Allah ya zo ya saukar da hukunci sai yi bayani to daga nan yanzu hukunci ya canza kenan da a jahiliya in mutum yau matarsa zihari shi da ita har abada an fahimta shi da ita har abada to amma yanzu musulunci sai zo sai soyi wannan koyo mutum zihari idan mutum ya ce matarsa kamar uwarsa take uwarsa ce ai ba uwarsa bace an gane ku kamanta ta da ita kuma bai sa ta koma ta zama ita ba da aka sai Allah ya kore wannan abin da aka yi kuna tunaka amma kuma yin haka rashin ladabi ne rashin mutunci ne mutum ya tashi zai yi abu irin ga kowanta da na gaba da shi ko? ai ba daidai ba ne mutum ya kamanta matarsa da mahaifin shi ko daidai ne ba daidai ba ne to yin wannan kasancewarsa ya yi taho mu gama da abin da yake daidai to bari a hukunta mai yin wannan yanzu kamar wasu abubuwa ne da suke faruwa sai ka ji mutane suna jingina abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba ne an gane ku ba daidai ba ne ka jingina abin kasa-kasa, in ta kai ka jingina shi zuwa ga sama sai ka jingina shi zuwa sama amma eh, eh, eh, abin nan irin wannan abin to ina jawo a ladabtar da mutum da haka wannan da kwatanta kamanta matarsa da mahaifiyarsa sai cancanci aladabtar da shi saboda ba a wasa da mahaifiya ko ba a wasa da mahaifa ba kowa ne yake da matsayi irin nasu ba to ya za ka ɗauki matsayinsu ko kai upliftin nasa ka ɗaga shi darajarsa zuwa darajarsu an fahimta da haka kaga mutumin da ya ta matarsa a akan iyayensa kaga yake da matsala a musulunci an gane ya kwatanta ya fifita matarsa akan iyayensa ko ya daidaita su yana da matsala dole sai ka san suna da matsayin da iyaye ba su da shi abin nan iyaye suna da matsayin da ko matanka suna iyayenka suna da matsayin da ba wani da yake da irin wannan matsayin dole ne wannan sai ka san wannan in ba haka ba to tun duniya za ka fara gane kayi kuskure ba sai an je lahira ba da ainihin musulunci sai bai yadda mutum ya fifita iyalansa akan iyayensa an gane ku kowanne ka ajiye shi a matsayinsa wannan uwa ce ko waɗannan iyaye ne wannan kuma iyalai ne saboda kowanne ka ba shi yadda ya kamata wafi ma ya ati jawabun haula matsalati haula zaujati ausin kala ta'ala. a cikin wannan aya mai zuwa kwayoyi masu zuwa amsar tambayar haula matar aus dan samit ta bayyana ƙala ta'ala Allah ya ce allazi ne zahiru na minkum allazi na zahiru na minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور نعم بارك الله فيك الله يتعى الذين يظاهرون منكم من نسائهم وأنن سكي زهاري daga cikinku daga matansu ma'ana waɗanda suke kwatanta matansu da uwayensu ala wazni yuqatiluna lafazin yuzahiruna yazo a bisa lafazin yuqatiluna wa fi qiratin bi alifin bayna al-fa'i tai wa zai al-khafifa a wata riwaya ainihin akwai alif tsakanin wannan eh, abin nan zaɗin da kuma ha babba yuzahiruna ba'da ba'da tashdid za bayan an kar an an karfafa ita za'ul din an gane ku: allazina yazaharuna an gane ko allazina yazaharuna wa fi qira'atin bi tashdid tai az-za'i wal ha'i wal ha'i aw an sa an wa za'un din shadda da ɗin din wal ya yadhharuna an gane ku wato za'un din da shadda hawun din da shadda asluhu yatazahharuna asalin karatun yatazahharuna sai ya mayar da shi yadhharuna udigi mati ta'u fi ya sai aka idigamin ta'un din a cikin za'un wal mawdu' wal mawdu' thani da biyun ma haka nan wato ya tazaharuna shi ma ya tazaharuna shi ma aka yi idgamin ha'un ta biyu a cikin ha'un ta farko a cikin ha'un ta biyu eh, ma'ana dai allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim su waɗannan da suke zihari daga ku daga matansu su ɗin ma hunna umma hatihim ba uwayensu ba ne in umma ummahatuhum illallahi waladnahum ba kowa ne uwarsu ba sai uwar da ta yi naƙuda ta haife su bi hamzatin wa ya'in Illallai, an karanta da alhamza da ya illallahi waladnahum wa quri'a bila ya'in an karanta babu ya illallahi waladnahum an gane ko Illallai. maimakon illan la'i an gane ko wa ya na na munkaran min alqawli kuma su da wannan ziharin da suka yi suna faɗar wani abin kyama na daga magana wa zura ay ban kuma suna faɗan ƙarya da suka ce sun kwatanta ta da uwarsu ƙarya suke ba uwarsu ce. an gane wa inna allaha la'afun kuma lallai Allah wallahi mai gafara ne mai gafara ne lilmuzahiri bil kafara ga wanda ya zihari cewa yanzu zai iya yin kafara su koma su gaba da zama da matarsa an gane ku nan da yace allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim wannan yana nuna hukuncin yake banci musulmi ne an gane ko yanda za a samu wani dan gargajiya wanda ba musulmi ba sai wa matarsa zihari to hukuncin irin wanne ne irin wancan ne na baya an fahimta shi ba shi ba shi a wannan hukunci to da haka duk inda kake karatu sai ka ji minkum to tana maganar ku musulmai minhum to wadanda ka ware ana magana da su ko arna ne ko wane ne ko menene kuma ko a cikin musulman ne su ma wannan da aka ce aka ware su aka ce minhum daga cikin su to wannan ya tsaya iya su ne an gane na Allah ya ce والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من, من, من قبل أن يتماسا فمن لم فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله na وللكافرين عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم كونغا waɗannan da suke zihari daga matansu thumma yauduna lima qalu sannan su dawo su warware abin da suka faɗa? ai fihi wato cikin sa bi an yukhalifuhu bi imsakil muzahiri minha wato su saba abin da suka faɗa. shi wanda ya zihari ya ci gaba da riƙe matarsa alladhi huwa maqsudun zihar wanda shine maqsudun zihari bin wasfil mar'ati bit tahrim cewa ya sifanta matarsa da haramci ne to amma kuma tunda ya haramta ta a kansa ba sai kyale ta tafi ba ko to kuma ya rike ta to ba za ta auren ya kare ba fa tahriru raqaba to su yanta wuyayi ai i'taquha alaihi wajibi ne akan sa ya yanta wuyayi yanta kuyanga ko bawa wanda yake musulmi mai imani min qabli an yatamassa gabanin su gaba da rayuwar aure bil istimta'i wa bil wata'i ko su ji dadi a junan su ko kuma da yin watsai, wato saduwa kada iyadda ya taba jikinta har sai yayi wannan kafara din ballan tana ce kai ga saduwa da ita zalikum tu'aduna bihi kamar hakan ku ne ake muku wa'azi da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa sani na bada labari alimun Allah masani ne wa in wafi al-muzahiru qabla idan wanda ya zihari ya sadu da matarsa gabanin ya kafara istaghfara sai ya nemi gafara Allah wa amsaka haika ikame gabaranta hatta kafira kafaratan wahida har sai yayi kafara kuma kafara guda ɗaya wa tufidu ar bil wa tuqayyadu ar bil mu'mina dan da aka ce fa tahrir raqabatin mu'mina aka ce yanta a fatahadin raqaba yanta wuyaye to a za a kayyade ta da cewa sai mai imani sai musulma kama fi kafaratul silkatili kamar yadda ya zo a cikin kafarar kisan kai fi suratul nisa ya suratul nisa bi hamdil mutlaq al muqayyad nan za a yi amfani da al mukayyar al muqayyad akan al mutlaq wato da Allah nan yace a yanta wuyaye kawai kada a ce ai kowace ko arne ne aka yanta shi kenan a'a dole sai mumina sai mai imani da suratu nisa ya ce fatahir raqabatin mu'mina an gane za a yanta wuyaye ne wanda yake na musulmi faman lam wanda bai samu wuyaye bawa da zai yanta ba ko baiwa ay faman lam mu raqabatan fa ta shahrayn mutatabi'ain min qabli an masa to yi azumin wata biyu a jere gabanin su koma su sadu da juna bayan wasi'a qabla Mamin, shahrayn idan ya sadu da matarsa gabanin ya gama azumin nan na wata biyu falyabtadi da ilkafara to isake wannan kafara ɗin ya fara ya hamsin da tara sai ya sadu da ita in dai ba wata ike bi ba kwana kwana lissafi ike yi an gane ku amma idan wata ne to sai sa'a wannan watan 29 ɗaya watan mai 29 kaga 58 yi babu laifi amma idan lissafi yake yi to sai ya yi sittin an gane to ya yi hamsin da tara sai abin nan sai ya ce ai gobe zan karasa sai to ta rushe an gane wa in sama bil hilali fa ne idan ya yi azumi ne da jinjirin wata to zai wata biyu ne wa in na kisai ni ko da kuwa tawayayyu ne wa illa in ku ba haka ba a tamma 60 na yau ma sai ya azumin kwana 60 an gane ku faman lam Ai ay asiyam wanda bai sami ikon yin azumi ba fa yat'amu 60 miskina to ya siyar da miskinai 60 alaihi wajibi ne haka akan sa ainin qabla an yatamassa ma'ana gabanin su gaba da saduwa da juna hamlal mutlaqi ala al nan ma za amfani da muqayyad akan mutlaqin nan ai can farko ya ce min qabla an yatamassa ko gabanin su sadu ko to nan ma ko da ya ce famalin fiye fa ya tsamu sittina miskinan bai ce min kabli an yata masa ba to za a yi amfani da shi a nan ma an gane likulli miskinin ne, min galibi kotil balad kowane miskini za a ba shi nabi guda biyu daga mafi rinjayen abincin mutanen garin zalika ai a tafi wannan rangwame da kuka samu fil kafarati a kafara Allah ya yi muku shi ne litu'minu billahi wa rasuli don ku yi imani da Allah da manzansa don kun san an zo muku da sauki an gane yanzu ce wannan matar kun rabu da ita har abada sai ka je ka nemo wata wanda baka san halinta ba kafin ta zama familiya a wurinka ku saba ai da matsala an gane to da haka wannan sauki ne aka yi muku an yi muku don ku yi imani da Allah da manzansa ai li ta'malu bi shara'ihi to don ku yi aiki da shari'o'in Allah allati shara'aha lakum wadanda ya shar'anta gare ku wa tarfudu ma kuntum alayhi fi jahiliyatikum ku gwatsi ku bijirewa abin da kuka kasance a kansa a zamanin jahiliyar ku wa tilka ay al al mazkura hukunce hukunce da aka ambata hududullah iyakoki ne na Allah haddada halakum da iyakance su gare ku da haka ku lura ku san cewa ya iyakance muku su dole ku bi su walil kafiri na a azabun alim waɗanda suka cewa waɗannan awi na Allah to suna da azaba mai radadi yi mu'ulimun waɗanda za su samu su damuwa sun ma aqaba ala tarki al hududillahi faqal sannan Allah yi taqibi wanda duk ya ƙi hukunci da littafin Allah da shari'ar Allah to ga abin da zai same sai Allah ya ce innan ladina innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu hmm. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله أي يخالفون الله ورسوله للي ودن سكي سابا وألا دمنزنسا هو كنش دسك سوكر kubitu ai uzillu kama kubitar ladina min qablihim to an kaskantar da su kamar yadda aka kaskantar da wadanda suke gabanin su fi mukhalafatihim rusulahum ta yadda suka saba manzannin su da suka saba manzannin su Allah ya wulakanta su saboda sun koma suna bin junan su yanzu kamar yanzu ne kasashe da suka yin hukunci da shari'ar Allah ba gashi nan suna yin shari'a da hukuncin junan su ba ko wani mai kashi mai fitsari irin ka zo yi wani tunani haka kurum kaka maka abin da zai zo ya dame ka an fahimta to da haka wanda bai ba Allah ba sai Allah ya kankantar da shi da bin wani kamar wani abu ne da ake ta tattauna yanzu wata ɗaya daga cikin jaruman fim wanda muka daɗe muna magana suna yi ne don su ɓata gurɓata addini su gurɓata al'ada mutane musu yadda ba ta ce aure bauta ne kawai maza suna yi ne don su bautar da mata ba wani amfani a cikinsu to kaga wanda yanka ka bayar aure bace ba kai illa ba kai karya ba an gani yanzu haka kan hanyar aka same ta Ba kai karya ba saboda ba wanda zai ce yana inkarin muhimmancin aure da in kana da mutunci za ka ji nauyin a ce ba ta hanyar aure ka zo duniya ba to kuma in ta hanyar aure ka zo duniya ba yadda za ka soke aure an gani to sannan dillancin barnar ya yi yawa idan har ɗan da aka haifa ta hanyar aure shi kuma zai zo yana ta kar a yi aure kuma akwai sha'awa a tsakanin mutane akwai sha'awa tsakanin mutane to ta wata hanya za a ringa biya biya bukatar sha'awa yanzu ana gaya mutane ku saba wa Allah ku je ku biya hanyoyi bukata ta hanyoyi amma kar ku yadda ku yi aure tunda dole sai an biya bukata to sannan abin da zai maka takaici wannan da take cewa fa aure ba kuma a cikinsa ba sai bauta to kuma sai darakta ko mijin wata ita kuma ya bautar da ita <laughs> ya zo zai yi dariya dole sai dariya yi kuka dole sai kuka batare dole sai batare take fuska dole sai take fuska an fahimta to kaga ta ki ta yi bautar Allah ta koma tana bautar Allah ta ki ta yi abin da Allah ya ce yi ki samu lada ta je tana yi wanda za ta ɗauki zunubi to kuma sannan idan ka tsaya kai tunani a duniyance ma waɗanda suka ma samu duniya akwai wanda yake kyamar aure A wani wanda ka sani yau ya samu ya wani zama wani wata uwa a duniya da yake kyamar aure an fahimta babu to da haka sai ka sha mamaki kuma wannan abin ba a cikin musulmi har cikin arna har a cikin arna wanda duniyar kawai suka sa a gaba amma za ka ga suna alfahari da suna da aure to sai ka rasa wanda ma'auni ta amfani da shi wajen faɗar wannan abin ne abin da na fara tunani tana so ta trendin ne da yawa an gane tana so ta trendin kuma wannan masifa ce ta zo mutane trendin ne trendin ne mutum ya trending saboda zai samu kuɗi zai samu followers zai samu fushin wura zai yi kaza ne ina so ya zama wani abin nan wani celebrity misali kaga yanzu duk social media kusan kwanakin nan gaba ɗaya ba wani zance da ake sai nata to kaga wanda wannan ta tara followers ta yi kaza ta yi kaza ta ta shi samu masu comment ta samu masu shiga harkar ta shikenan to amma illar wannan abin da suke yi suna manta cewa su kuma suna da addini suna da addini yanzu kamar idan kana shiga cikin abin na facebook za ka ga har su masu magana a addini za ka kai da gani idan ka sami da kake suna yi ne kawai saboda ne saboda stranding amma ba wasu bane a ba su da ilimin addini ba komai bane su a cikin addini yanzu misali kalli wannan makarin da ake faɗa makarin ne shi a cikin addini me ya sani me yake da shi na ilimin addini ka taba ga littafi da yasa yake karanta ka shiga duk pages din sa ba wani littafi na addini da zaka ga yana karanta ba shi kuma duk abin da zai kawo sai dai kawo maka shubha kawai in ya kawo kawai shikenan sai a dauka ya trending shikenan yanzu ga shi wai da wannan wai ya zama Yusuf Samba daga cikin ya faɗa sai da ne masa raddi da ya magana abin da yasa suka suka shi a cikin limaman Central Mosque nace to kun ci amanar addinin Allah kun ci amanar addinin Allah saboda a ka'idar limanci babu iya larabci a ciki a ka'idar limanci ba iya larabci abin da yake ka'idar limanci ka iya ƙur'ani ka iya hadisi ka iya shi shine ka'ida amma babu larabci a ciki na ce ku ce kun bar waɗanda suke da ƙur'ani kun ɗauke shi don ya iya larabci na ce kun ci amanar addinin Allah a ciki kuma gaskiya ne to kaga daga nan ni idan ni ne shi na rantse da Allah sai na bar limanci na rantse da Allah saboda me in dai dalilin larabci aka bani to ni ban cancanta ba ban cancanta ba dan na san babu a ciki da aka ce in za a yi limanci daga ciki akwai min iya larabci abin da aka ce iya qur'ani in kai qur'ani dole zaka iya larabci ka iya hadisan annabi ka iya fiqh ka san ya za a gyara ibada su kenan ka gani yanzu wannan da suke ta da shi jaki ba ka jin bugu tseren faira suke ta da shi kai wannan dan bauchi abul fatahi ka duba ka gani me ike yi wannan ka ji littafin ma da yake sa zai karanta ka zo ka same shi baki bai karantu ba ya zai fasaru bakin shi kansa bai karantu ba ya zai fasaru Allah ya sa kuna gane to kaga duk suna idan su ga ko wani hadisi ne ko wane ne shi ma wanda shi kuma in ya sai dauka duk wani abu da zai magana kan ya kullun kwanan nan da ya faɗa yace ya suna da alaka da shedan haka yace ya suna da alaka da shedan good to kage yanzu wannan maganar za ta sa trending ko ba za ta sa ba ta sa mu za mu ta yada mu ce to ga wani naku ya ce shedan eh, akwai alaka tsakanin Mutanen mutanensa kuma za su me za su tanka shikenan ya yi trending shikenan ya sami abin nan to illar wannan abin shine idan mutum kuma ya shige shi kuma ba iya dainawa lokacin da ya shiga ba iya dawa baya ga wato kamar tafiyar ruwa ce kaga duk abin da ruwa ya tarkato ya tafi da shi to gaba kawai zai to haka ne to kuma abin da kai ce har a cikin yanzu ahlus sunna an fara samun irin wannan mutum kawai magana saboda wai trend ne a ciki jama'a duk abin da ake yi na Allah ne ka yi shi dan Allah ka gale kai trendin a fadar Allah amma wannan ɗaukaka ta duniya wannan fituna ce amma mutane ba su gane fituna ce fituna ce Allah ya sauƙaƙa an gane to shine Allah da yace lallai waɗanda suke saba wa Allah da manzansa to an kaskantar da su kamar inda aka kaskantar da waɗanda suke gabanin su fi mukhalafatihim rusulahum cikin sabawar su ga manzannin su wa kad anzalna ayatin bayyinat haqiqa mun saukar da ayoyi bayyanannu dalla ala sidqir rasul wadanda suke nuni bisa gaskiyar manzan Allah wa min tilkal ayat na daga cikin waɗannan ayoyi hadihi akwai wannan haythu sa'alatul mar'atu wa lam yujibha anha yadda mace ta tambayi manza Allah sallallahu game da wata masala sai bai amsa mata ba illa ba'da nuzulil wahyi sai bayan wahayi ya sauka gare shi falau kana yaftari sallallahu alaihi wasallam al-ahkama bi nafsihi da manzo Allah sallallahu ya kasance ina kirkirar hukunce hukunce da kansa laman tazara fi misli hadhihi al-qadiyyati hatta arima hukm Allah fiha to irin wannan mas'ala bi hatsari ba zai jira sai ya san hukuncin Allah a ciki ba ko yanzu zai mai zai hukunci amma karkace to ai yayi hukunci ai yayi hukunci ne da abin da dama kansa ake ita wannan hukuncin take so a canza to shi kuma ba shi da ikon ya canza shi an fahimta to kaga da mutane za su yi wa manzan Allah adalci da mutane za su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam adalci to da kowa ya bi shi an fahimta kuma da wannan daga mabiyansa bai kirkiro wani abu ya saka cin addini saboda mai shi ma da Allah ya aiko baya kirkira isaka ko to idan shi da ina da damar da zai kirkira ya saka bai saka ba ya jira akwai wanda ya kamata shi ya jira to da aka bid'a ta zama gaba ɗaya zalunci ne a cikinta babu wani alkhairi a cikin bid'a bid'a zalunci ne a cikinta saboda shan gaban Allah ne da shan gaban manzan Allah Allah subhanahu ta'ala bai saukar da hukuncin abokai ka zo ka ce ga manzansa bai kirkira ba saboda ubangiji bai saukar masa ba kai ka zo ka ce ka kirkira to kana nufin kafi shi ma kenan da haka ne ina da aqidar su waliyai na gaba da manzanni da haka gashi nan eh, ne ne ibn arabi a cikin al-futuhat al-makki a haka yace ko maqamul nubuwati fil barzakh eh, ko menene maqamul wilayati fil barzakh fuwaiqar rasuli ko menene muqamun nubuwati fil barzakh fuwaqar risalati fil barzakh fuwaiqan nabi wa dunar wali ita wai matsayin manzanta a kiyama ba anan duniya ba ina ƙasa da ina sama da annabta amma bai kai matsayin walitaka ba kenan kaga wani shine gaba an fahimta kuma gaskiya ne Wala duk wanda iya dada harkokin ɗariƙo wallahi waliyinsa ya fi annaba wajensu don zai iya saba annabi akan waliyinsa amma ba zai iya saba waliyinsa akan annabi ba to waye fona a wajen shi kaga waliyin ya fi shi Allah ya sauwa to da haka sai an yi taka tsantsan kwarai da gaske sai an yi taka tsantsan abin yana da hatsari matuka. Allah ya ce walil kafirina bil ayati azabun muhin wadanda suka kafirce da ayoyin Allah suna da azaba ta kaskanci zu ihanatil mabociyar kaskanci wanda za su samu kanta a ciki tun daga gabanin mutuwarsu sannan a rayuwarsu ta barzaho sannan kuma an je kiyama su haɗu da kaskanci wanda ya fi wanda suka rayu a cikinsa yaushe kamar an tambayi Allah yaushe abin zai faru sai yau mai ba su humullahu jami'a ranar da Allah zai tattara su gaba ɗaya tayar da su fayu na bi'ahun sai ba su labari ya tsora ba su labari game da abin da suka aikata min al-kufri bi ayatillah na daga kafircewa da ayoyin Allah ahsahu Allah ya kididdige e abubuwan da suka yi na laifi ai hafizahu wa katabahu Allah ya kiyaye shi ya rubuce shi bi amalil mala'ikati alhafazatil kiram da ta hanyar aikin da ya wa mala'iku masu kiyaye ayyukan bayi waɗanda suke masu kima da darajar da ba sa ƙirƙiri ba sa ƙage ba sa ƙarya ba sa sharri ba sa hasada walhaluhum nasuhu alhalin su da suka yi laifin sun manta an gane ku mutum laifukan da yawa Allah ya manta ana nan a rubuce shi ana nan a rubuce yaushe zai tuna da mutuwa ta zuwa mutum zai tuna duk abin da yi an gane ku duk abin da yi da mutuwa ta zo zai tuna in ya ba Allah zai tuna in bai ba Allah ba zai tuna daga lokacin da ya gama mala'ikun ɗaukar rai sun zo to duk wani abu da ya zai halarto masa in yayi na kirki albishirinsa in yayi kishiyar haka tashin hankalinsa tun daga da ifana Allah ya sauƙaƙa an gane ku likasratihi sun manta yi saboda yau ayyukan na saboda yawansu auta hawunihim bihi ko ko saboda sun kaskantar da abin suna ganin daga nan ai ba wani abu yi eh, ai ko menene ma ba komai an gane ai akwai masu wannan abin ku wai sun ga su abin da sai ce ko lahiran ma ba komai lahiran ma ba abin da za a yi za ce lahira ba abin da za a yi an gane wa atiqadihim annahu la yaqaw alayhi hisab da kudirin su da abin da suka kudirce cewa wannan abin da suka yi babu hisabi a su misali kamar yan siyasa yanzu yan nan siyasa lokacin da yanzu yana kamfani na tana akwai kiyama ina tuna akwai mala'iku suna rubuta ina tuna kan kasar da yake yi aka yi masa duro ko aka sa masa duro ko aka yi masa mumbari ko yake tsaye ina manta ina tuna kasar tana dauka ina tuna kuma za a yi masa da za a za a dawo da abin idan da suna tuna za su ringa yi alkawari sun san bai za su yi ba inda suna tuna za su yi karya inda suna za su yi kage Allah ya sa kun fahimta wani ɗan siyasa babba a nan jihar kano muka hira da shi sai ce wallahi malam ice mun sani janata yace wallahi shari muka yi masa harkar tsaro a najeriya ta fi ƙarfinsa. kuma ce tun da ake shugabanci a najeriya ba wanda yadda zai kawo tsaro a najeriya kamar janata don duk abin da aka nema ya bayar na ce haka ne tun to ba za ku samu abin da kuke bukata sun samu me yanzu ne yake faɗa lokacin da suke faɗa me suke yi sharri haka ya faɗa da kansa yace sun sani wa yace wallahi sun sani Jonathan wallahi a gabaninsa ba shugaban ƙasar da ya yi ƙoƙarin kawo tsaro kamar sa da duk abin da aka nema last kobo na neman tsaro ya bayar ya siyo makamai ya yi kaza ya yi kaza da sojoji aka haɗa kai da waye jami'an tsaro da ganga aka ke harkar tsaro to an ga abin da ake so yanda haka ne fahimta hausa suka ce fuska wasu na cewa yanzu kuma suna da hujja hujjar su da suka faɗa haka ne cewa wai tsaron da aka samu daga daga 2016 eh, now wai ya fi kyau a kawai da aka samu 2015 down can baya sun faɗa ɗaya daga hujjarsu a wancan lokacin akwai ƙananan hukumomi da an kwace su daga mulkin najeriya haka suka ce an fahimta sun kwace amma yanzu babu wata karamar hukuma ko wani gari da yake hannun 'yan ta'adda ko 'yan kaza 'yan kaza 'yan kaza duk kowa yana karkashin gwamnatin najeriya ba fahimta su bace amma idan muka zo muka ce mai zo mai auna skeli za mu yadda cewa abin da aka samu na ta'addanci da rashin zaman lafiya a ƙasa 2015 down da 2016 zuwa yanzu za mu yadda da wannan abin da aka faɗa? ba za a yadda ba saboda mai a wancan lokacin yawancin abubuwan sun restriction ne a waje a wasu eriyoyi yanzu ina abuja mai ake yi ko? to saboda amma suna da hujja suna da hujja amma dai idan suka tsaya suka lura za su ga cewa taɓarɓarewar tsaro a halin yanzu munin ta ya kai munin da ba za a taɓa kwatanta shi da da wani rashin tsaro da aka taɓa samu ba a wannan ƙasa an gane to a sahullahu wani su duk laifukan da suka yi saboda yawan sun manta ba sa tunani ba sa kulawa za su yi sharri za su yi kage za su faɗi ƙarya za su faɗi abin da ba haka yake ba za su faɗa abin da sun san ba za su yi shi ba sun ɗauki alkawari amma duk za su saba me ya faru ba sa tuna za su abin nan to da mutuwa ta zo kuma za su tuna Allah ya saukata wallahu ala kulli shay'in shahid shi Allah ina nan halarci akan kowanne abu ai hadirun Allah ina nan wala yafutuhu shay'un ba wani abu da yake kubuce masa ya subuce masa wa hadha tazyilun muqarrirun li ta'ala wannan dajiya ce da Allah yi da yake dan ya tabbatar da cewa ina faki kididdige duk abubuwan da ake aikatawa sun mastashhada ala shumuli sha'a to shikenan sun mastashhada ala shumuli sannan Allah ya kafa shaida ishe ne ma a kafa shaida akan ganewar halartarsa a cikin duk abin da ake yi fi kauli ce manzon da wallahu ala kulli shay'in shahid Allah ina nan halarci akan komai mai kauli ta'ala da fadar sama madaukaki to wannan ga sai mu tashi a wannan abin nan din Allah kai mu mako amma kuma fa ku yi hakuri dan karatun zai koma baya karasa wannan sai mu fassara a gurgurdu alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن Na'am الله بكل شيء عليم نعم Allah ce, wallahi ala تنبأ shay'in shahid ko to sai yake so ya gaya mana ga inda yake kasance a kowane na lokaci din yana nan ce alam tara ai ta alam annallahi alam ma fi samawati ma ard baka sani ba cewa Allah yana sanin abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasai ma ya yakunu min najwa salasatin babu wani gane da yake kasancewa daga mutane guda uku su zauna su tattauna wani abu ko su keɓe illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudunsu ai bi ilmihi wato da iliminsa. wala khamsatin illa huwa sadisuhum haka nan ba wasu mutane biyar da suke keɓewa ko su zauna su wata magana ko wani aiki face illa huwa sadisuhum Allah shine na shidan da iliminsa. wala adna min dalika kai babu wani adadi wanda yake kasa da haka biyu zuwa kasa wala aksara ko wala aksaru ko kuma adadin da ya fi haka yawa a afon wala aksara alarma da kace aksaru sai ka dauke ni wala aksara ne ko wanda yake ainihin mafi yawa fiye da biyar shida bakwai takwas face Allah ina tare da su an gane ku illa huwa ma'ahum bi ilmihi da iliminsa aina ma kanu ko ina suke a ciki ko a waje a sama ko a ƙasa a fili ko a ɓoye ko ina suke ai minal amakini na daga gurare walau kanu ta hatal ardi ko da suna ƙarƙashin ƙasa ne fa inna ilmahu ta'ala bil ashiya'i laysa li qurbi makani. saboda ilmin Allah da abubuwa ba wai saboda kusancin bigire ne. hatta ya tafawatu bi qurbil amkina ballantana a ce zai fi wato an samu tsere niya saboda kusancin guri wa bu'di hako nesa misali kaga yanzu abin da yake nan gurin kana ganin sa fiye da wanda yake can gurin to kai da ni kenan mu a haka amma shi ubangiji inda abin da yake al'arshi yake ganin abin da yake al'arshi haka yake ganin abin da yake karkashin kasan kasa an gane shi ba ruwansa zo ɗaya ne an ce da makawo abu dare ko in an tafi da daddaren an tafi da rana makawo zai gani ne ai ba zai gani ba an gane ku to shi Allah komai a wajensa daidai ne sun mai na nabbehun bi ma'amilu yau malkiyama sannan Allah ya ɗora ba su labari game da abin da suka aikata ranar tashin alkiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lallai Allah masani ne game da kowanne abu faka annahu ta'ala ya amuru an yakuna kull majlisin yajtami'u salasatu thalathatu ashkhas aw akthar kamar Allah ina umarni ne duk wani majalisi da mutane uku suke haduwa ko fiye da haka ina bada umarni an yakuna abduhu lil khairi zaman to an yi wannan an kulla wannan majalisi saboda aikin alkhairi لأنه تعالى عالم بما يقولونه أو يفعلونه فيه dan Allah masani ne game da abin da suke fada a ciki ko suke aikatawa yanzu wannan zaman da muka yi ba tafsiri muke yi ba to Allah ya sani ko bai sani ba an fahimta alkhairi aka yi ko sharri to wasu kuma suna can suna zaune su kuma yi suke yi sharri suke yi to ya kamata duk inda za ka zauna ya zama ta wuri ne da za a kulla alheri kar ka zauna a kurin da za a kulla sharri da kai za a kawo maka wannan abin za ka gan shi ranar tashin alkiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai to kuma kar a manta gobe dai tara ga wata ko akwai azumin tasu ako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 وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله